Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani Ilimantarwa da faddakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube Bismillahi Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin rayuwa ta wallafar Rahama Muhammad Rufa'i na Lele. Salima ta ce hun hmm, ni fa na fara soyayya ashe da ma haka masoya suke tsintar kansu cikin farin ciki da annashuwa a cikinta. Latifa ta ce ai dan ma baki dade a cikinta ba ta ce a duniya kaf babu waɗanda nake son na gansu cikin soyayya kamar su haima da ya Nasmar sun dace da juna over ki duba ranar nan a wajen dina irin kulawar da ya nasmar yake bata gaskiya ya burge ni sosai ina son na ga namiji na bawa mace kulawa a gaban kowa a zahiri da kuma baɗini ta ce ni ma fa gaskiya sun burge ni har fa bidiyo na yi musu basu sani ba kai dan allah nuna min na gani nan latifa ta nuna mata daidai lokacin da ya kai bakinsa sai tunkunnanta yana gaya mata maganar nan da yadda ta dago da fararen idanuwanta ta kalle shi tana turo baki me take gaya masa oho ita dai latifa bata sani ba nan salima din ta kalli latifa ita ma latifan kallonta ta yi suka shaƙe da dariya a tare latifa ta ce amma fa ban nuna mata ba sai ran da ta yi min wani musu sannan zan nuna mata salima ta ce wow sun yi kyau sosai wallahi yanzu ko zan tura a wayata don allah dube su kamar amarya da ango allah ka nuna min ranar da zan gansu a hakan latifa ta yi murmushi da cewa amin ya allah Su haimako. ta karya kunar shiga bangaren su kenan ta ga ummi na fitowa ta ce ina zaki ta ce momi ce ta aike ni gun wani telanta ta ce to ki bari na raka ki mana a'a ta je ita kadai yanzu ta dawo ke ina son magana da ke momi ce ta faɗa musu hakan daga ciki ummi ta taɓe wa suhaima baki akan da ta ji abin da ta ce Suhaima ta kalle ta sai kuma ta dawo, nan ta yi gaba ita kuma ta yi ciki. Gaban Suhaima ne ya faɗi ganin su su biyu a falo, wato sarauniya Hajara da kuma momi ɗin nasu. Nan ta nuna mata guri akan ta zauna. Suhaima ta zauna, Ramla ce ta fara cewa dama ba wani abu bane ya sa muka kira ki za mu gaya miki wasu abu guda biyu ne na farko za mu baki magani ki saka wa ammi mahaifiyar salima a cikin abincin da za ta ci tunda ke ta sake da ke za ki iya cika mana burin mu sanadin hakan sannan za mu baki wani ma ki saka wa nasmar a cikin abincinsa tunda shi ma ya sake miki har girkin ki yana ci ko a abincinsa ko kuma a ruwan shayi duk wanda kika yi to daidai ne sannan ni a matsayina na uwarki na yi miki miji jamal wato yaro ga kanwar sarauniya duk da suhaima ta ji sun faɗi hakan a baya cewa za su yi mata magana akan hakan amma hakan bai hana ta ƙara shiga firgici ba ta kalle su jiki a sanye ta ce a'a gaskiya hakan ba zai yiwu ba cikin mamaki ramla ta ce me me kika ce ta ce na san kin ji momi wallahi ba zan iya cutar da su hudun ba ammi yana sumar najib da kuma salimat kai da ma kowa na duniyar nan ba zan iya cutar da shi ba kin ci gidanku ramli ta ce da ita hakan tana mai yi mata da ni kike gaya wa haka ko kin fi ni sanin abin da ya dace ne umarni nake baki akan dole ki ba abin da nake so ki mana shiru su haima ta yi mata ganin haka yasa ta ci gaba da cewa kin amince za ki yi hakan ko kwayaya cikin sauri su haima ta girgiza mata kai alamar a'a ita kan bata amince ba kana ta ce kuma ni bana son shi jamal din wallahi bana son sa aikan ka ce mai ramla ta dauke ta da wani wawan mari cikin sauri su haima ta dafe kuncin nata da kallanta to bari ki ji ni ba a yi min musu akan abin da nace a yi min za a daura miki aure da Jamal sannan dole ki yi abin da muka saka ki su haima ta kalli sarauniyar Hajara ta ga wani kallo take mata irin na tsanar nan ta ce yanzu dan yar uwar tawa zaki ki su haima yaro ne mai hankali gashi da rufin asirinsa yaron yana matukar sanki amma zaki ce haka kawar da fuskar ta suhaima ta yi daga kallon nata ganin haka sai ta ci gaba da cewa wallahi ina gaya miki ammi ummu kulsum da kika sani mahaifiyar nasmar ba karamar muguwar mata ba ce makira ce algunguma tsab nasmar ya kwashe halinta ke baki ga irin kiyayyar da suke nuna wa ramlat ne? sun cutar da ita rayuwa har kashe ta sun so su yi amma Allah ya da kwananta a gaba yanzu haka ma ba su janye kudurinsa kan nata ba ni ma dan baki san me suka yi min bane a rayuwa mun dai yanke hukuncin mu kashe su ne tun kafin su su kashe mu mu ta kara ta a karo na uku tare da kawar da kallon nata Nan sarauniya Hajaran ta kalli Ramla da yi mata magana da ido, nan ko ta gane me take nufi, aiko cikin sauri ta rushe da kuka tana cewa, Wallahi Suhaima baki san irin wayar da suka gana min bane. ki kawai abin da na ce miki ai gara su bar duniyan nan da su kashe miki ni ki tuna fa ni kadai ce na rage miki suhaima ta zuba mata ido tana tunani tare da mamakin su ita fa ba mara hankali ba ce tana gane mugun mutum idan ta zauna da shi haka ma tana gane mutumin kirki idan ta zauna da shi da sa hannunta dai ba za a yi haka da ita ba idan bacci suke yi gara ma su farka ganin ta shiga tunani na ramla ta janyo ta jikinta tana ci gaba da cewa na san ba za ki ki share min hawaye na ba na san ki yar albarka ce Allah ya yi miki albarka ta kai karshen zancen tana yi wa sarauniya hajara nuni da ido akan ta bata maganin nan jikin sauri ta bata maganin kulli biyu sai ko ta danka wa suhaima a hannunta tana cewa wannan shine wanda zaki saka wa ammi a cikin abincin nata wannan kuma shine zaki sa wa nasmar a sa ko kuma a ruwan shayi ke kowa komai ma in dai abinci ne ki saka masa na san zai mutu shikenan fa aikin naki ba wani mai wahala bane maza tashi ki adana yar albarka da zaran kin samu dama sai ki zuba masa kinji na sa kwana biyu ma za za ki iya cika mana aiki tashi suhaima ta yi tana ce mata to nan ta shiga ɗakin su ta saka maganin a cikin jakarta kana ta fito suna nan zaune inda ta bar su haka dai ta fice ta bar su a wurin bata koma bangaren ammi ba zama ta yi a kan wani dan dakalin sashen najib ta zabga uban tagumi zuwa can ta ji hawaye na zubar mata ita kan wallahi ba za ta iya kashe nasmar ba wanda take mafarkin ya zama miji a gare ta haka ma mutuniyar kirki ammi wallahi ba za ta iya kashe ta ba ita ko bera ba za ta iya kashewa ba na mutum Nasmar da ke kallon komai a ɗakin sirrin nasa ya kira wayarta tana ganin shine ta yi saurin goge hawayen nata ta ɗauka da hello ya ja numfashi da faɗin my baby yau girkin ki nake son na ci da rana nan ta waro ido da tashi tsaye tare da dafa kirjinta ta ce ni ni kuma yaya ina an ta hanan da an ci Ya yace suna nan amma ni naki nake son na ci yanzu nan don kin ga yi misin hakan kwana biyu ko ta ce to yanzu kake so ko sai an jima ya ce no ki yi lokacin da ya yi miki ta ce to bara na yi maka yanzu a hankali ya ce me yasa baki son saka gyale idan zaki fito haraba nan ta yi saurin kallon kanta tare da yin waige-waigen inda za ta gan shi da har ya ganta amma duk iya waigenta ba ta gan shi ba nan ta ce to zan dinga sakawa amma yaya kana kallona ne yace yanzu nan na ganki daga sama bangaren antinki hanan Sauke ajiyar zuciya ta yi da kallon gilashin da ke manna a saman hanan din. Na ciki yana iya kallon na waje, amma na waje baya iya ganin na ciki. Tunaninta da gaske ne yana wajen gilashin. Bata san cewa yana gaban abin da ya fi gilashin ba ne. Za mu yi waya an jima, haka kawai ya ce da ita tare da kashe wayar. Nan ta yi ɓangaren ammi hawaye na zubo mata tana mai sharewa, tare da cewa a ranta, ni dai na shiga uku na. kai tsaye ɗakin ammi ta yi da sallama ammi ta ce yare su haima ta ce ya nasmar ne ya ce na dafa masa wani abu ta ce to maza je ki yi masa mana ta ce to nan ta fice sai ammi ta bi ta da kallon ƙauna ɗakin salima ta yi ta ga hira suke yi abin su ita da latifa don haka ta ce musu tana zuwa za ta yi wa ya nasmar girki ne salima ta ce ki tabbatar kin yi da ni latifa ta yi murmushi ita ma murmushin ta yi da nufar kicin ba abinci mai sauki ta yi masa ba amma bai ɗauki lokacin da mai ci zai ji ya gajiya ba nan ta jera masa komai a katon faranti sai kuma ta fara tunanin yaya za ta yi shin ta kai masa bangaren hanan din ne ko yaya abin zai kasance don a da ta saba kai masa bangaren nata kanta tsaye amma yanzu akwai matsala idan ta ce za ta yi hakan nan ta hau kiran nambarsa ya buwar tasa da kallo tare da ƙara mai da kallonsa ga kwamfutar tasa yana kare mata kallo ya ga yadda ta haɗa komai na abincin tana da tsafta wajen haɗawa sannan shi bai ga ta ba sauran aikin nata ma ya gani a hankali ya ɗaga wayar bata jira cewarsa ba ta ce yaya na gama ya ce me kin gama yake nufi ta ce mm, dama cewa na yi in bar maka a sashen ammi ne ya ce wai dama bebi a sashen ammi kike ajiye min abincin nawa ta ce a'a kaga sai ta yi shiru tsab ya gane me take nufi ya san tana tsoron hanan ne saboda haka yasa ba ta son kawo masa jin ya yi mata shiru nan ta yi tunanin allah ne fa ya hore mata shi akan hakan bai kamata ta dinga yi masa haka ba don idan ya daina saka ta ta yi masa ba za ta ji daɗi ba don haka sai ta ci gaba da cewa ka yi haƙuri bara na kawo maka ta ce masa hakan tana mai kashe wayar kai tsaye bangaren nasu ta yi ta ga hana na falo kwance akan kujera tana danna waya ta dan duka mata kaɗan da cewa barka da rana an ta hanan nan hanan ta bi ta da kallon mamaki ta ce ke me wannan a hannunki haran ta faɗa mata hakan tana mai kallon katon farantin hannun nata suhaima ta shiga tunanin me za ta ce mata sai hakan ya zo daidai lokacin da nasmar ya buɗe kofarsa suka kalli saman a tare tare da ƙara mai da kallon su ga junan nasu cikin sanyin murya ta ce abinci ne abincin ya nasmar ne ai da jin haka hanan ta tashi da karasowa wajen ta cike da mamaki za ta kai hannunta don buɗewa sai suhaiman ta ci gaba da cewa an mice ta ce na kawo masa welcome baby na gode sosai amma ba a nan zan ci ba a can wajen ɗaya antin naki zan ci nasmar da ya ƙaraso wajen ya ce da su haiman haka ta ce to in kai can kake nufi ya ce ya mu je na raka ki nan ta juya ya bi bayanta hannun ta bi su da kallo dama ba girkinta ne, na rikayya ne da fari ta ɗauka su ce ta girka masa har gabanta ya faɗi ta fara tunanin zancen hajar na ce mata da ta yi ai tana ganin a girkin da suhaiman take wa nasmar din ne anan suka samu damar zuba masa asirin asarce shin da suka mallake shi amma daga baya da ta ce an mice ta ce ta kawo mai sai ta janye wancan tunanin nan ta taɓe baki da komawa kan kujerarta Suko da suka fito daidaita tafiyar su yayi ma'ana suna tafiya ne a jere sai ya kalle ta da cewa ashe kin iya karya ta ce karyar me nayi ya ce wai ammi ce ta ce ki kawo min yaushe kuka yi hakan da ammi ta ce mm, amma ni ma ban san yaushe na faɗi hakan ba ya ce matsoraciya kawai saura idan mun je gurin riƙayya ki ƙara yi wa ammi karya murmushi ta da cewa ai yanzu ba zan yi mata ba kai zan yi wa ya ce ni kuma ta ce kwarai sai mun je zaka ji suna zuwa daidai bangaren nata ta ce ga kayanka ni kan ba zan shiga ba ta kai karshen zancen da mika masa farantin hararta yayi da kin karba yana cewa ita ce ba za ki shiga ki gaishe ta ba ya kai karshen zancen da shigewa abinsa ganin haka ya sa dole tafi bayansa gaskiya ne ita ma bangaren nata ya haɗu over komai nata brown color ne light and dark nan ta ajiye farantin akan dainin ɗinta sai dai dainin ɗin yana ɗauke ne da abinci gashi nan burjik da alama rikayyance ta yi masa a nan ta gane nasmar din yana da fitina ashe matarsa ta yi masa abinci yasa ta yi masa nan ta kalli riƙayen ita ma kamar hanan din tana kwance ne akan kujera tana danna waya sai dai ita english west ne a jikinta kayan ba kyan gani ga wanda ba muharraminta ba amma da kyan gani ga muharraminta kallon suhaiman ta yi kamar lokacin da santa nan su ta duka ita ma ta gaishe ta aiko ta amsa da sakin fuska tana cewa kanwata girki kika yi wa yayan naki har za ta ce eh ganin sakin fuskar da ta yi mai amma sai ta canja tunani ta ce a'a cewa yayi na rako shi da shi dan na gaishe ki nasmar ya kalle ta bai ce komai ba ya hau kan dainin din yana cewa zo ki zuba min suhaima ta fice daga falon da sauri a tunaninta ita yake nufi bata san da rukayya yake ba Rukayya ta tashi da zuwa zuba masa abincin tana budewa ta ji wani kamshi ya baibaye ta ya cika falon ta kalle shi ta ce dan Allah mijina ka fara cin nawa tukunna kafin ka ci nata na san wannan girkin su haima ne yace ta ya aka yi kika san nata ne bayan ga abin da ta ce miki ta ce haka kawai na ji a jikina oke zuba min nakin na ci nan ta saki murmushi da rufe na su haiman ta saka masa nata girkin kadan ya ci dan gaskiya Rukayya bata iya girki ba Hanan ta fita iyawa nesa ba kusa ba dan ta tun farkon aurensu ana saura wata uku bikin nasu ta je ta koyi girki don ya ce mata baya wasa da cikinsa yana son macen da ta iya girki hakan ya sa hanan ta ji ta koya kuma har ta iya don ta saka wa kanta za ta iya din amma rukayya duk da ya gaya mata ganin hakan ta yi ba wani abu bane idan ta gyara masa kanta da magungunan mata gani take yi zai sota ba wai iya girkinta kawai ba aiko ranta a yanzu ya ɓaci sosai ganin bai ci nata da yawa ba amma ya ci na suhaima da yawa wannan ya ƙara mata jin tsanar suhaima a ranta don ta yi imani ita ta girka masa haka kawai ta ji a ranta ba girkin ammi ba ne tun da ai ammi ta aiko musu da girkin nata kwanakin baya sam kamshin girkin ba ɗaya ba ne Suhaima na fitowa daga bangaren Rukayya ta ga Latifa na kokarin fita. Ta ce ina za ki je kuma? Ta ce gida zan je na ɗan kwanta yanzu. Dan yau ba na so na yi baccin dare da wuri. don ina so na ba hubbi na Najib lokaci na da yawa don mu mori hira sosai a yau ta ce Allah ni ma ya nuna min ranar da yana sumar zai kawo sadaki na wallahi Latifa ina gaya miki a wannan ranar ina tabbatar miki ba zan iya bacci ba don farin ciki Latifa ta yi murmushi da cewa aiki sai dai kawai ki ji an ɗaura miki aure da shi don a rana ɗaya komai zai faru na yi miki wannan addu'ar da daɗewa a yi kuma za ki gani albarkacin da Allah ya wa manzon Allah cikin jin daɗi su haima ta kama hannunta ta ce I love you yar uwa na gode da nuna min ƙauna kallon ɓangaren Rukayya Latifa ta da cewa da alamu kamar yau a sashen amarya yake haima ta ce kwarai nan na kai masa abincin kuma baki ga bangaren nata ba wallahi yayi kyau sosai kamar na ta hanan ta kai karshen zancen da sakin hannunta latifan ta ce ai daga gani nikan kan bari na je ta ce ni ma baccin zan je na yi yanzu tunda ina fashi amma fa ki dan tsaya a kira sallah idan kika yi sai ki kwanta din tunda kin ga bai fi saura minti biyar a kira ba ta ce ai kuwa hakan zan yi sai muna shiga bangaren momi din su tace da ita na ganki tare da nasmar hannun ki dauke da abinci da alama kuma na nasmar din ne ta ce eh nasa ne ta ce ke kika yi masa ta ce eh amma baki saka masa maganin ba ko ta ce eh ta ce to me yasa shiru ta yi mata da sun da kanta ganin haka yasa ta ci gaba da cewa wato ba za ki yi abin da na saka ki ba kenan ko ta ce zan yi momi abin da yasa ban saka masa ba tare da salima nake a kicin din shine ce idan zan kara yi masa wani girkin sai na saka ta ce yau yar albarka ki saka masa kinji daga mata kai kawai ta yi ta nufi ɗakin ta kwanta tana tunani barka ta yi. Tun daga wannan rana har yau tsawon kwanaki biyar kenan Nasmar na saka su haima ta yi masa girki ta kai masa amma ba ta taba tunanin saka masa maganin ba kuma idan ta kai masa san ba ta cewa matansa ita ce ta yi masa cewa take yi amminsa ce take turo ta da shi ita dai rikayya banta kawai take da kallo Hanan koko kusa ba ta kawo komai a ranta ba don ta yarda amman za ta iya aiko ta da shi yanzu durkushe suhaiman haiman take a falon sarauniyar hajara gaban hajar da ramlat din su saka ta gaba akan ba su yarda da hujjar take ba su ba don ce musu take yi tare da salima suke hada masa abincin ba ta san ta yaya za ta yi ta iya saka masa maganin ba sarauniyar hajar ta ce zancen banza kenan wannan shagiyar yarinyar take raina mana hankali kawai take yi ban da haka lokacin da zaki faki idan saliman ki saka masa ina saliman za ta sani wannan ai iskanci ne nan ran ramlat ɗin ya ɓaci ta kalli su haimaranta a ɓaci ta ce wato ban isa da ke ba ko ban isa na sa ki abu ki yi min ko na gode allah ya saka miki da alkhairi tashi ki bani guri cikin zubar hawaye suhaima ta ce don allah ki yi haƙuri momi wallahi ba zan iya kashe yana samar ba ba zan iya ba wallahi ba zan iya kashe shi ba don allah ki fahimce ni cikin tsantsar jin tsanar ta hajar ta ce idan shi ba za ki iya kashe shi ba ita ma uwar tashi ba za ki iya saka mata maganin ba ta ce idan shi ban iya kashe shi ba ta yaya zan iya kashe mahaifiyarsa wacce ta yi sanadin zuwansa duniya wallahi ba zan iya kashe kowa a cikinsu ba nan ramli ta ƙara ɗauke ta da wani mare cikin firgici suhaiman ta kalle ta da sauri sauri nan ta ɗago da bacin rai sosai a fuskar ta ta ce da ita babu wanda zai yi mana wannan aikin saiki wallahi ke ce za ki yi mana hakan don haka dole ne ki saka wa nasmar magani a abincinsa shi da mahaifiyar tasa idan ba haka ba babu ni babu ke duk tsanar duniyar nan zan ɗauka na dora miki wallahi suhaima a wannan lokacin ne za ki san ko ni wace ce suhaima sun koyar da kanta kawai ta yi hawaye na ci gaba da zubo mata tashi ki bamu waje mutuniyar banza mutuniyar wofi ana yaban ki sallah amma kin kasa alwala sha sha sha kawai sauraniya hajara ce tace da ita hakan tana mai ƙara jifanta da wannan kallon nata na tsana ai suhaima na fita daga bangaren nata ta je ɗakin su ta ɗauko magungunan guda biyu ta sa a cikin bakan leda nan ta je ta dinga duba kundunan sharar gidan na kowa ta ga duk basu wani cika ba na najib ne kawai ya cika kwashewa yau ko gobe kuma dama wajen bangaren nasa ya fi shiru ya yi dan kwana kaɗan haka ba a ganin komai nasa sai dai shi daga ciki zai iya ganin komai hakan ya sa ta koma wajen abin sharar nasa ta saka magungunan a nan ta tusa su can ciki kana ta zauna a kan wani dan dakalinsa tana cewa na zubar da magungunan a shara sai ku yi min dukkan abin da za ku yi min wallahi ba zan iya kashe bera ba ballantana mutum sai dai ne ku kashe ni ta daɗe zaune a gurin sai ga nana ta zo wucewa ta ce suhaima me kike yi anan ke kaɗai ga shaidan ki yayi ja kamar kin yi kuka ta ce wani abu ne ya shigar min idan wanda ban san menene ba baki ji zafin da yake min ba ta ce ayya a sannu ya kamata ki je ki sha magani tashi ta yi tana cewa na gode am nana ya kamata ki yi wa masu kwashe shara magana su zo su kwashe waya yana jib tasa dan kin ga ta yi yawa sosai ta ce oke bara yanzu nan zan wuce ta wajen ado zan yi masa magana ta ce oke nan na nan ta yi gaba sai su haiman ta koma ta zauna aiko bai fi minti guda ba sai ga ado ya zo nan ya dauke sharar ya yi gaba da ita haima na ganin haka ta sauke ajiyar zuciya da barin wajen gidan su latifa ta je suka su kana can yamma ta koma cikin gidan a nan falon ta ga momi ɗin tasu ta bi ta da wani mugun kallo tana tambayar ta daga ina take nan ta sharara mata karya wai ta yi wa nasmar abinci ne kuma ta saka masa maganin a ciki gashi kuma an ci sa'a ta saka wa ammin nasa nan farin ciki ya cika zuciyar ramlet din ta rungume ta ta saka mata albarka nan ta fice ta je gurin sarauniya hajara ta gaya mata yadda suhaiman ta ce mata ita dai jin ta kawai ta yi amma ba ta yarda ba aiko har kusan kwanaki uku suka ji shiru nasmar bai mutu ba haka ma mahaifiyar tasa nan suka kara saka suhaiman a gaba a kan cewa bata saka musu maganin ba ita ko har da rantsewa kan ta saka musu nan suka shiga tunani kwanaki biyu tsakani da suka je wajen bokan da ya ba su magani yake gaya musu cewa gafa maganin nasa nan a shara yana yawo ya nuna musu shi da tabbatar musu san ba a yi amfani da shi ba wannan babban laifi ne don haka sai sun ƙara biyan aljani ɗan dukoro kan wulaƙanta masa magani da suka yi haka ya yanka musu kuɗi mai yawan gaske a nan take suka biya shi kuɗin sannan ya ba su wani wannan rana da suka dawo saka su haima suka yi a falon sarauniya hajara suka dinga zaginta daga nan suka hau dungure mata kai daga ƙarshe suka ƙare da marinta don ko ta sha maruka kusan biyar kuma suka ƙara bata maganin suka ce sun bata lokaci wallahi sai ta musu abin da suke so wannan rana a suhaima ta ga bala'i don ba taɓa tunanin za su san a shara ta zuba maganin ba kuma yadda ransu ya ɓaci musamman momin nasu gani take yi za ta iya yi mata komai don bayan sun gama yi mata hakan sai hantaranta momi din nasu ke yi abu kaɗan sai ta daka mata tsawa sannan ta hana ta zuwa ɓangaren ammi kwata-kwata ta ce da ita idan ta ganta a ɓangaren sai dai idan ta je dafa wa nasmar abinci ne don ta zuba masa magani ko kuma ta je zuba wa ammin nasa maganin nata ne a abincin nata haka kuma gyara gado shara mofin na bangaren ramlet din duka yanzu su ce za ta dinga yi har girki don ta gaya wa masu yi mata hidima su dan dakata tukunna sati biyu da faruwar haka su ta fara ramewa har dan baki sai da ta fara yi don aikin da take yi wa ramla ɗin ba karamin aiki bane saboda bangaren matan sarki yana da girma sosai don ko shara da mofin ma kadai aka barka da shi safa da yamma an barka da babban aiki ga wankin ban daki guda uku ga kuma gyaran bedroom har gadon bayan su haima ya fara yi mata ciwo ba ta da wani aiki a yanzu sai idan ta gama aiki ta shiga ɗakin nasu tana ta kuka ko ta je can da kalin najib ta yi kukan ta san ranta a nan ma ba ta tsira ba don tana zama ba ta fi mintuna a wajen ba momi ɗin za ta kira ta tana mata masifar gidan uban wa ta je Ummi ta yi mamakin canjawar momi ɗin nasa akan Suhaima, ta yi mamakin wahalar take bata, ta yi tambayar duniya akan Suhaima ta gaya mata me ke faruwa, sai kawai ta ce mata babu komai. Sam Ummi ta kasa gane me yake faruwa, ga yawan kukan da Suhaima take yi, sam yanzu ba ta da lokacin hira da su, kowane lokaci a cikin aiki take, a yanzu Ummi har ta saba da cin girkin Suhaima. haka ta tambayi momi din nasu akan me yasa yanzu ta hana masu yi mata hidima aikin su tace su hai mace za ta dinga yi sai tace mata saboda ta ga ta fi su iyawa ne ummi ta ce momi aikin yawa su haima yawa ita ce komai fa wanki ne kawai ba ta yi ta ce shi ma dan akwai inji ne da shi ma ita za ta dinga yi ummi ta numfashi ta ce wallahi momi inda ni ce ba zan iya wannan ayyukan ba gaskiya su haima tana kokari wani mugun kallo ramla ta yi mata nan cikin ummin ya yi sanyi ta tashi ta yi bangaren nasu tana tunanin akwai dalilin da ya sa momi ɗin nasu ta saka su haiman a gaba kan hakan wai me ke faruwa ne dole cikin su biyun ne za su ba ta amsar take nema amma gashi dukkaninsu sun ki ba ta amsar da ta dace Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa. Kar ku manta tashar Wahid Bullet Multimedia Area ta kwai. Ga shiri da muradin zuciya. A nan ake kawo wannan shiri. Kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar Wahid Bullet ta YouTube. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu bullet.